Tsohon gwamnan jihar Plateau Sanata Joshua Dariye ya samu saki daga gidan gyara hali bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mishi ahuwa. Hukumar yaƙi da almundahana a Najeriya ce ta gurfanar da Joshua Dariye a gaban kotu bayan ta zarge shi da yin sama da faɗi da kuɗi har naira biliyan ɗaya da miliyan goma sha shida wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kotu ta yanke masa hukuncin shekaru goma sha hudu kan laifin cin amana da wasu shekaru biyu kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Wasu mazauna jihar Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan sakin na Joshua Dariye. Sunana ɗan Juma Mabas, mun cika da murna kamar mu zuba ruwa a kasa mu sha. a matsayin shi babban dan siyasa shawaran da mu yan siyasa zamu bashi shine ya zama uba ya zama dattijo mai bada shawara kowane jam'iyya kake kai nashi ne sunana alhaji ahmadu maye sarkin mayun Bakwas. mun ji daɗi da sakin dare Allah ya sa Buhari ya gama da duniya lafiya yau gidan dare a mai sama ba wurin sa kaba. ya wanke mana zuciya mutane bakwas muna ganga muna murna Filato masu na murna sunana Hussaini Shiki lamarin ya riga ya faru amma tun farko ni ban so ba gaskiya ban so a sake shi ba ma da duk wani mai laifi ya kamata ya zama izina ga yan baya duk wanda ya laifi ya kamata ya a bayyana ya cika laifin sun wanda zai yi nan gaba shi ma zai zama mai kamar darasi kenan eh, amma tun da Allah ya fasa ya fito muna mai fatan alheri kuma muna sa ran ya zama mai darasi da shi da wanda kuma abin ma faru da shi ba Allah kuma shi ne mu gabaki daya ko mai dokar kasa ta ce game da yafiya ga wanda kotu ta yanke masa hukunci Barista Isiyaku Barau da ke sharhi kan lamura ya ce dokar ƙasa ta baiwa shugaban ƙasa hurumin sakin fursunoni bisa kowane laifi. A shari'a shugaban ƙasa abin da ya bai saba ma doka ba don kundin tsarin mulki na sashi na ɗari da saba'in da biyar shi ya ba shugaban ƙasa daman aiwatar da irin wannan yafiya ma wanda aka hukunta aikata kowane irin laifi. kuma an ce kowane irin laifi. To akwai masu ganin ya kamata a ce da ya yi ko da rabin shekarun da aka yanke mishi ne ya kake ganin wannan lamarin? Babu wani ka'ida da za a ce a sai sun kai koyon shekara ɗaya gidan yari ko sun yi rabin shekarun ko ko sun kusa gama sannan yafe masu yana iya yafe masu ma a inda kotun koli ta fasara yana iya yafewa ma a yanke hukunci kuma bayan ma a yanke hukunci kuma yana iya yafewa ma'ana kenan tun lokacin da ake shari'a ma a kotu yana iya kawai ce ka ya yafe wannan a sake su kawai su tafi duk wannan iko ne na kundin tsarin mulki kuma shine babban dokan Najeriya wanda duk wani doka shi ne ke yana sama a sauran dokoki na Najeriya. Tun farko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ahuwa ne wa Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame da ma wasu fursunoni 159 yayin da kotu ta umarci tsohon gwamnan na jihar Filato Joshua Dariye da ya maido wa gwamnatin jihar Filato naira miliyan tamanin da hukumar EFCC ta bankaɗo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.